Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 24 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun kai hare-hare a jamhuriyar Nijar inda suka kashe wasu jami'an tsaro daura da kan iyakar kasar burkina faso idan mun kada najeriya kuma za a ji cewa 'yan bindiga sun baiwa wasu ƙauyukan jihar zamfara wa'adin tara musu miliyoyin nairori a dole za kuma a ji cewa wasu 'yan bindigar har ila yau sun kai hare-hare a jihar neja ta arewacin najeriya inda suka sace mutane da dama tare da kisa kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji mu ɗauke da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin wasu daga cikinku, Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. sama da manyan kasashen yammacin duniya goma sha biyu a jiya alhamis sun bayyana bacin ransu kan cewar sojojin hayar rasha da ke aiki da kungiyar wagna mai rikici sun fara shiga kasar mali sun zargi moscow da bayar da tallafin kayan aiki ga mayakan manyan kasashen da ke kokarin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a mali da suka hada da kasar Kanada, jamus faransa da kuma birtaniya sun ce sun yi Allah wadai da tura sojojin haya a yankin Mali yana ɗaya daga cikin na farko a hukumance da manyan kasashen yammacin duniya suka amince da cewar an fara jibge mayaka a Mali bayan kwashe watanni ana gargaɗin gwamnatin Bamako sai dai sanarwar bata ce kasancewar ƙungiyar Wagner a Mali zai haifar da janyewar dakarun ƙasashen waje ba. wannan turawar ba zai iya ƙara taɓarɓarewar yanayin tsaro a yammacin afirka ba da kuma haifar da ta'azzarar yanayin 'yancin bil'adama a mali da kuma yin barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a mali a cewar kasashen goma sha biyar sun ce sun yi matakar nadama kan zaben da mahukuntan mali suka yi na amfani da kudaden al'umma da ba su da yawa wajen biyan sojojin haya na kasashen waje a madadin tallafawa sojojin na kasar ta Mali. A cikin wani sako da ta aiki zuwa birnin Moscow, sanarwar ta kara da cewar muna sane da hannun gwamnatin tarayyar Rasha wajen bayar da tallafin kayan aiki da tura kungiyar Wagner a kasar Mali. Tare da yin kira ga Rasha da ta koma kan halin da ake ciki mai inganci a yankin. A jiya Alhamis hukumomi a Uganda sun gurfanar da wasu mutane goma sha biyar da laifukan ta'addanci da kuma taimakawa ta'addanci bisa zarginsu da hannu wajen kai hare-haren bama-bamai a babban birnin kasar da kuma wasu wurare a watan Oktoba da na Nuwamba wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida. A safiyar ranar goma sha shida ga watan Nuwamba ne wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a bakin ofishin 'yan sanda da ke tsakiyar birnin Kampala. Wasu 'yan ƙunar baƙin wake biyu suka tayar da bam a kan hanyar da take kaiwa majalisar ƙasar. Waɗancan bama-baman sun kashe aƙalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama. Aƙalla mutane biyu ne suka mutu a wasu hare-haren bama-bamai biyu a watan Oktoba, ɗaya a gidan cin abinci. ɗaya kuma a cikin motar safara ƙungiyar ta daular islama wadda ke da ƙawance da 'yan tawayen allied democratic forces ta ɗauki alhakin kai harin na ranar goma sha shida ga watan nuwamba da kuma harin da aka kai gidan cin abinci a cewar takardar tuhumar da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani mutanen goma sha biyar a cikin wasu zarge-zarge suna da hannu wajen kerawa isar da su sanyawa da kuma tayar da wani bom da aka dasa dalilai na yin tasiri ga gwamnati ko kuma tsoratar da jama'a. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Alƙalai sun yanke wata 'yan sandar birnin Mayanapolis hukuncin kisa a mataki na farko da na biyu a wani mummunan harbin da aka yi wa bakar fata Dante Wright. Alkalan sun tattauna kusan na kwanaki hudu kafin suka samu Kim Porter da laifuka biyu a jiya Alhamis. Porter wacce farar fata ce jami'ar 'yan sanda ce a Brooklyn lokacin da ta harbe Dante Wright mai shekaru ashirin da haihuwa a duniya har lahira a lokacin da ta tare shi bayan kin tsayawa fitilar ba da hannu a ranar goma sha ɗaya ga watan Afrilu. bota ta ce ta yi kuskuren amfani da bindigar hannunta madadin amfani da na'urar teza yayin da ita da wasu jami'ai ke ƙoƙarin kama Dante right kan wani gagarumin sammace na mallakar makamai za ta fuskanci zaman gidan kurkuku na shekaru bakwai akan hukunci mafi muni bisa ka'idojin yanke hukunci a jihar amma masu gabatar da kara sun ce za su nemi ƙarin wa'adi a gare ta. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Nijar. inda wasu 'yan bindiga suka kai hare-hare a yankin Tulaberi mai makwabtaka da kasar burkina faso suka kashe jami'an tsaro suka kona motoci suka sace na sacewa sulabarma ma ka. lamarin ya faru ne a wajejen karfe biyu na daren jiya laraba wayewar alhamis a tashar binciken motocin dakon kaya da ake kira pumbaskil inda 'yan bindiga suka bude wuta akan jami'an tsaro abinda ya sanadin mutuwar jandarma daya wasu uku suka ji rauni lokaci kaɗan bayan haka wasu maharan na daban sun kai farmaki a tashar bincike inda mutum biyar suka rasu cikinsu har da jami'an duwan biyu da wasu uku waɗanda ba a tantance suwaye ba a sakamakon yadda suka kone kurmus haka kuma rahotanni daga garin na makalondi na cewa 'yan bindigar sun kona motoci bakwai sannan sun arce da motoci biyu daga nan ya mai na zanta da wani mazaunin garin na makalondi sai dai bai so in bayyana sunansa ba hakika an kai wannan hari a wuri da ake can school da akwai wani wuri da ake can Carrier post de control da adda kwai duwan da police nan ne aka kai wannan hari kuma harin na an kai shi ne kai tsaye wurin bin duka a lokaci guda wannan abu ba cikin garin makalandi aka yi shi ba ga rezo show ana cewa cikin garin makalandi me inna aka kai harin ma da makalandi wurin kilomita uku zuwa hudu ne yake har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto hukumomi ba su yi karin haske ba dangane da wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan bayan da gwamnan jihar tilaberi ya ba da umarnin rufe gidajen mai da dama a sassan yankin mai fama da matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman da wannan rahoto na hare-haren da aka kai shekaran jiya da kuma jiya. yanzu kuma ga yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya fadar white house ta faɗa a jiya alhamis cewa washington na sanya ido sosai kan moscow kuma tana ci gaba da dagewa kan harkokin diflomasiyya yayin tattaunawar koli da za a yi wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar rasha ke ci gaba da zafafa kalamai wanda ko a jiya Alhamis ya zargi ƙawayen Amurka da na NATO da yi wa ƙasarsa zagon ƙasa yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Kun faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta NATO zuwa gabas, in ji shugaba Vladimir Putin a jiya Alhamis yayin taron manema labarai na ƙarshen shekara da ya saba gudanarwa a gasar gudun fanfalaki inda ya kuma zargi jami'an leken asirin ƙasashen yammacin duniya da ƙoƙarin wargaza tarayyar rasha ta hanyar amfani da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya kuma ƙara da cewar hakika mun bukace ku da kada ku yi kamar yadda kuka yi alkawali ba za ku yi ba amma an ce muna a ina aka rubuta wannan takardar ba haka ba ne don haka kuna iya kashewa ba za mu yi la'akari da damuwarku ba hakan kuwa ya faru ne shekaru bayan shekaru kuma duk lokacin da muka ja da baya mukan yi ƙoƙarin hana wani abu ko kuma bayyana damuwar mu. sai aka ce muna a'a ku yi tawassuli da damuwar ku, za mu yadda muka ga dama. Miliyoyin Amurkawa a jiya Alhamis ke kan hanyar su ta tafiya a lokacin ɗaya daga cikin mafi yawan ranakun balaguro na lokacin hutu. yayin da cutar annobar coronavirus tare da bambance-bambance na Omicron suka zarce kololuwar girgizar Delta, kuma asibitoci sun cika da marasa lafiya. Tsarin gwaji da ake yi a lokacin Kirsimeti ya ƙara dagula matsaloli a ƙasar, inda kantinan magunguna a manyan birane ba su da masaka tsinke don yin gwaji. Kana wuraren gwaji na gwamnati sun cika makil. kuma babu kayan gwaji na tafi da gidanka. Shugaba Joe Biden wanda a matsayinsa na ɗan takara ya caccaki magabacinsa Donald Trump kan gaza wadda aka yi masa na wannan batu. Ya yi alkawali a wannan makon zai tashi da ƙarin wuraren gwaji tare da yin jigilar kayayyakin gwaji na tafi da gidanka da suka kai kimanin rabin biliyan daga watan Janairu. a wani sabon wurin gwaji da gwamnatin tarayya ta buɗe a filin shakatawa na Travers a birnin New York mutane sun yi dogon layi sanye da kayayyakin hunturu masu tsauri don kare kai daga yanayin sanyin ƙashi. Na kasance ina shirin ganawa da iyalina, amma idan ina iya samun ingancin allurar COVID-19, don haka wani abu ne da bana tunanin zai faru, in ji Maria Felix, mazauniyar anguwar Queens yayin da take jiran sakamakon gwajin nata. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu tafi Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka baiwa wasu ƙananan hukumomin jihar Zamfara wa'adin tattara musu miliyoyin nairori ko su ga rashin imani. Hassan mai na kaina gare ka. Wallahi yankunan mu suna cikin yanayin ha'ula ha'ula'i. ƙauyuka kusan kullum babu ƙaƙƙauta daga an shiga wannan ƙauye sai an je wannan ƙauye an kwashe mata da maza an sa musu kuɗin fansa. Wani talaka a jihar Zamfara kenan ke kokawa bisa irin ukubar da suke ci gaba da fuskanta a hannun 'yan bindiga daɗi a yankin tsafe. A ci gaba da ƙara taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Yanzu dai abubuwa na ƙara fitowa fili cewar 'Yan bindiga daɗi ne ke da iko a wasu yankunan karkara da ke jihohin arewa maso yammacin Najeriya. yanzu haka akwai wani ɗan fashi da makami wanda ita gwamnati ta zauna ta yi sulhu da shi kuma ana tsammanin ya yarda da sulhu amma baya da kulli yake taima jama'a sunan shi hassan bamamu yanzu haka ya je ƙasar bawa ganga ya tara ƙauyuka guda bakwai wato ita kanta bawa ganga da hayin uda da ruguza da gidan dumuyu da gidan zugau da mai jarirai da gidan ka waɗannan ƙauyuka ya sa masu kuɗin fansa su kawo miliyan 37 daga nan zuwa litinin in ba su kawo duk abin da ya faru gare su su suka ja ita bawa ganga ya sa mata miliyan 13 hayan uda miliyan 7 ruguza miliyan biyu gidan dumuyu miliyan biyu gidan zugau miliyan biyu mai rere miliyan hudu gidan kado miliyan shida shi ya bada miliyan talatin da bakwai jama'a yanzu wasu sun fara tserewa wasu suna barin wuraren waɗanda ba su da kuɗin da za su iya bayawa shine halin da muke ciki yanzu ainihin gundumar tsafi. zuwa dai ranar litinin din mai zuwa idan allah ya kai mu in har mutanen ƙauyukan nan bakwai ba su haɗa wa 'yan bindigar naira miliyan talatin da bakwai din nan ba to Allah kaɗai ya san irin bala'in da za su shiga. Don haka waɗannan mutane suna neman gwamnatin Najeriya ta tsare rayuwarsu kafin 'yan bindiga su karkashe su. Muna roƙo don Allah ga Janaral Mogunu mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro da Janaral Faruk Yahaya shugaban sojoji na ƙasa su taimaka mana su yi Allah da annabi su kawo muna ɗauki kamin wannan lokaci da waɗanga miyagu suka sa muna. domin jama'an mu gaskiyan magana ba sa da kuɗin da za su biya wannan kuɗin fansa kuma la shakka fihi kamar yadda suka yi wurare ba a kai kuɗin gaba a lokacin da suka nema to tabbas za su yi ma jama'a wulakanci muna roƙon don Allah da annabi ku yi ma Allah da annabi ku kawo muna ɗauki. Mutanen ƙauyukan gadai sun shaida mana cewar sun kai kokensu a hukumance ga mai martaba sarkin tsafe da babban baturen 'yan sandan yanki wato DPO. da ma gwamnatin jihar Zamfara. To amma sun ce suna fargabar kamar ba za a iya tsare rayuwar nasu ba. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Zamfara akan wannan batu. Kakakinta DSP Shehu Muhammad ya ce min zai bincika. Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Niger, inda nan ma wasu 'yan bindiga suka kai hare-haren. suka sace mutane sama da ashirin baya ga kisa da suka yi daga muna ga mustapha nasiru batsari da cikakken rahoton Wasu 'yan fashin daji sun sake kai wani sabon hari da ya hallaka mutum guda tare da jikkata wasu da dama a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan hari da 'yan bindigar suka kai dai a garin Kuimo ta yankin karamar hukumar Mariga shine na biyu a ƙasa da mako guda inda bayanai suka nuna cewa maharan sun yi awon gaba da wasu mutane sama da ashirin bayan farfasa shagunan 'yan kasuwa da ke garin kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a saka ya sunansa ya yi ƙarin bayani. Barayin shanun nan suka hauka ma garin Kuimu sun sake dawowa cikin wannan ayirin. kamar ma sun karo yawa ba shi shuka din. Ka zo suka fara kafa shaguna suna kwasan kayaki suna shiga gidaje ni kai na da nake magana da kai sun shiga gidana sun iya kenan takardun aiki na da na makarantar yara na duka sun kike su sannan suka kashe mutum guda confirm shi ya riga ya rasu don nan take shi kuma gudan to an dai wuce da diri da yake abin da hadi ya yi to yanzu ma gudu za mu yi mara hulɗa ba da take za mu gudu ga wasu nan sun dawo sun dawo sun dawo nan wurin ku yanzu ga gudu eh sun dawo shi ma dai kansila mai wakiltar yankin na Kuimu a karamar hukumar Mariga Honorable Isa dan Baba Muhammad ya yi karin haske akan yadda suke shan bakar azaba daga hannun waɗannan 'yan bindiga. Yanzu dai an samu gawa ɗaya maganar gada nake da kai. A nan cikin garin Kuimu akwai wanda aka halba rai ga hannun Allah yanzu haka ana kan hanya zuwa da shi akwai mutanen da ba a gani ba akwai waɗanda aka kora waɗanda an tabbatar da bandit sun gargada su a cikin garin Kuimu yanzu haka akwai mata masu juna biyu waɗanda suka haihu kan tsauni ko baya ga harin na Kuimu dai bayanai sun nuna cewa maharan sun auka garin magamar daji da ke yankin karamar hukumar magama al'amarin da ya tilasta wa mazauna yankin tserewa daga gidajensu domin tsira da rayukansu hukumomi hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna iya ƙoƙarin su wajen ƙara tura jami'an tsaro domin fatattakar waɗannan mahara kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Duk matakan da ya kamata ɗauka ana ɗauka. Kila je tana kwantagora za ka ga jirgi ya sauka a kwantagora. Duk cikin wannan tsarin da muke ne mu ga abubuwan da ya kamata yi domin ƙara inganta tsaron a wancan bangaren. A halin da ake ciki dai rundunar 'yan sanda ta ta jihar Niger ta ce ta ƙara tura yawan jami'an tsaro a wuraren ibada domin tabbatar da an yi bukukuwan Kirsimati da kuma na sabuwar shekara labi lafiya a jihar kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Mande Bala Kuriyas ya tabbatar. Kwaman na Niger mun riga mun shirya su security su police eh, military civil defense DSS and even vigilantes an riga gwagwada su kurare daban-daban suna tare domin mu tabbatar cewa cewa mun samu taro wanda ya kamata a lokacin wannan bukukuwa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta Afirik Africa akan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan waka ta 'yan habasha. gaishe ki Helen Meles. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. kamar jiya muka shiga shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 gashi lokaci ya yi da za mu yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da shirin yanayi da muhalli ya kawo muku cikin wannan shekarar a watan janairun shekara ta 2021 ne muka kawo muku wani shiri a kan taron one planet wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani inda shugabannin kasashen duniya sama da hamsin suka halarci taron sannan suka assasa shirin 3030 initiative kuma farfesa adamu idris danko ya yi bayani a game da manufar wannan shirin wani sabon raji ne da aka fito da shi a duniya kasashen duniya suka suka yi magana akan yadda za a kare muhalli ana ganin cewa nan da shekara biyar wato shekarar 2030 ya kamata duniya ta fara wani babbasa yadda za a kare wannan muhalli ko da kashi talatin daga cikin ɗari na wannan muhalli kuma kasashen duniya da manya da ƙanana irin kasashe kamar france ingila suka haɗu da mutanen japan da kuma sauran kasashe irin namunan na afirka na ga a kenya su mozambique su ma duk sun shiga cikin wannan raji wanda ana ganin cewa taro da za a yi na gaba na duniya akan mm. kara muhalli da zama cewa duniya ta karbi wannan matsaya. Har ila yau a watan Janairun ne shirin yanayi da muhalli ya yi duba akan matsalar hamada da yake addabar yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda bincike ya nuna cewa kimanin wani sashen kasar kaso 30 cikin 100 ne a kowace shekara hamada take mamayewa. masaniya kuma kwamishinar albarkatun noma da ma'adanan ƙasa a jihar yobe Dr. Meru Ahmad Amshi ta ce akwai mafita har idan za a mara wa manoma baya. Guna yana fitowa sosai a arewacin Yobe kuma mun san cewa Yobe tana fuskantar matsalolin hamada. Tana taimakawa in ta tsoro ta rufe ƙasa. A rani ba za ki ga bishiya ko ɗaya ba amma sai ki ga wannan guna Allah ya bada yanda zai rayu a ƙasa. 'Ya'yan guna mai ne mai kyau wanda nutritionally ya fi man gyada kuma banda tukan seed din ainihin wannan kokon suna nan kaman kwarya ne suna the same family dabbobi suna amfana kuma yana da kyau matuka ga dabbobi a lokacin da nake wannan ayyuka na jima ina yi muna duba abin da al'umma za su amfana kuma mu ga yaya za mu yi ta wannan binciken wasu matsaloli a rage su kamar yanzu desert encroachment yadda yake zuwa kuma mutanen dama daman suna yin guya za su yi a inganta musu wannan production na wannan guna da processing din kuma dabbobi ya za a yi su ma a basu abinci don akwai lokatan da kwata-kwata babu abincin dabbobi. A watan Fabrairu ne shirin ya taɓo batun wani yunkurin da cibiyar binciken tsirrai ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta ƙaddamar domin samar da irin tsirran da za su iya jure yanayin ambaliyar ruwa da fari kamar yadda shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Isiyaku ya shaida min. sanya su yanayin ambaliya sannan masananmu za su kalli halin da kowanne su ya shiga har ma wanda zai iya jure wanzuwa a ƙarƙashin yanayin ambaliya al'ada ga masara wani yanayi ne mai wahala a cikin irin nau'ukan da muka sani to amma shi bambancin halitta akan yi gamdakatar lokaci zuwa lokaci ka samo wani abin da baka tsammani wannan shine ainihin yunkurin da ya sa muke mataki na farko mataki na biyu da muke sa rai shine da zarar mun samu da nau'o'in da suke dauke da irin halin jurewar wannan ambaliyar. tsawon lokacin da muke so su za mu sa su a cikin jerin aure-aurenmu da za mu yi na masara wanda za mu inganta waɗansu masara waɗanda ba su da wannan halayya Ko mu kai lokacin da za mu ce wa jama'a ga wannan irci muka zaɓo wanda zai iya jure yanayin. kana dr yusuf sale na jami'ar kaduna ya yi bayani bayani a game da batun mahimmancin dawowar amurka kan yarjejeniyoyin Farisa da aka fi sani da Paris Agreement. Dawowarsu yana da fa'ida sosai saboda in har suka dawo Amurka jagora ce ga baki dai ta a duniya. In kuma har suka samu suka dawo za a samu raguwar gurɓacewar yanayi saboda gudunmuwar da suke bayarwa. Saboda shi wani yarjejeniya na Farisa yana son manya-manyan ƙasashe na duniya wanda yake sune suke da manyan kamfanoni su rage gurbatar yanayi. Bayan haka munan inda muke nan bangaren Afirka wannan mataki da ya ɗauka zai taimaka mana sosai sosai saboda wannan tallafi saboda shi gurɓacewa yanayi yana da illoli da dama kuma yana neman tallafi sosai to tallafin da Amerika za ta ba kungiyar duniya wadda za a yaƙi a wannan gurɓacewa yanayi shine zai taimaka da kuma ya zo mana da hannu kanmu nan wuraren saboda dama mu yawanci abubuwan da muke amfani da su abubuwa ne wanda su ma kamfanonin mu suna jawowa amma Allah ya taimake mu muka samu muka amfana daga abin da america za ta yi saboda za ta ci gaba da bincike da kuma yakin gurɓacewa yanayi to ana sai ran insha Allah abubuwan da suka ci gaba da ganuwa kamar na shi clean fuel wanda ake cewa hydrogen yadda ake amfani da shi da kuma wanda za su yi amfani da shi da yadda ake sarrafa shi da kuma yadda za a canza injina da muke amfani da su saboda su koma su dinga amfani da mai wanda bai da gurɓacewa ko kuma wanda zai taimaka wajen gurɓacewan yanayi. tommy sauraro, a nan za mu naɗa tabarmar shirin yanayi da muhalli a yau, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko. yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi sheki aisha yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Alhamdulillah alhamdulillah muna godiya da kuka dawo mana da wannan shiri na jin ra'ayoyinmu mu matasa mu masu jin wannan gidan rediyo da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan cuta ta corona ta zo karshe sannan muna maraba da zuwan wannan shugaba namu. shugaban kasa baba Buhari da fatan Allah ya sa wannan ziyara ya yi ta lafiya ya gama lafiya Allah mai da shi lafiya sannan muna jan hankali da wasu daga cikin na gode gidan rediyo muryar amurka suna na gambo barau fataskun daga cikin garin fataskun a tsohuwar kasuwa na gode salamu alaikum sashi hasan murya amurka mai magana alhaji musa amurka shi da mutumin najeriya ina kira da yan siyasa ne tsoron allah gaskiya wannan al'amari na yan ta'adda yan eh, an ka duba akwai yan adawa daga ciki waɗanda ba su ƙaunar wannan gwamnatin ci gaba waɗanda ke son wannan gwamnatin wani jirin ta rubuce akwai waɗanda ke goya mai yan ta'adda baya amma allah zai kunya ta sai suna musu asiri insha allah za su yi sanya domin duk abubuwan da ake so na ci gaba wannan gwamnati ba za su bari wannan gwamnati ta yi abinci ba za su bari wannan gwamnati ci gaba Assalamu alaikum a magana Umar Hassan kan daga nan Katsina bakin KTTV ba tare da da Allah ina jin daɗi yadda shugaban ƙasar Chad ya ƙarin kashi 80 cikin 100 da ƙara ma jami'an tsaro albashi. To masu mu nan muka tsaye da wannan ra'ayi naku sai kuma nan gaba za mu ci gaba da gabatarwa. a nan kuma muka kawo ga shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a madadin yusuf aliyu harande da wanda ya haɗa mana sautin jumba hamza da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai anjima jima wasalam.